DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan lokaci mun ji daɗin sake kasancewa da ku a wani sabon wasan yaƙi da muggan laifuka. Wannan labari dai sunansa kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. An shirya wasan ne a wata ƙasa ta Afirka wato garkuwa. A wannan ƙasar bayan ta shafe shekaru da dama ƙarƙashin mulkin kama karya da ƙabilanci da tashe-tashen hankula a halin yanzu. Dimokuraɗiyya da zaman lafiya sun fara samun gindin zama sannu a hankali. A ƙarƙashin jagorancin sabon zababben shugaba Salihu dan Marina. Jam'iyyun adawa a yanzu na iya yin kamfen ɗinsu ba tare da tsoron hukuma za ta ci zarafinsu ba. To amma wannan shine ainihin canji a siyasance ko kuwa dai ungulu da kan zabo ne a farkon wannan kashin mai taken dawowar mariya gida bar mu saurari gangamin da babbar jam'iyyar adawa mai suna jam'iyyar zaman lafiya da ci gaba da karuwar arziki wato jzca a takaice ta ke yi a babban birnin kasar wato dare rawa. zaman lafiya JZCA zaman lafiya JZCA ya isa ya isa ya yi yauwa na gode na gode kwarai da gaske saboda goyon baya da tsayawarku akan akidar JZCA kafin na kira shugaban wannan jam'iyya wato Suleiman Yakubu don ya tofa albarkacin bakinsa ina so na miƙa wannan saƙon ga shugaba Salihu Duk da cewa mu 'yan jam'iyyar JZCA mun fada a zaɓe kuma mun karɓi sakamakon zaɓen. Hakan ba yana nufin mun yarda da cewa an yi adalci a zaɓen ba. Ya isa. To a yanzu ina farin cikin dan ƙaragamar wannan gangami ga shugaban jam'iyyar JZCA Suleiman Yakubu. mai girma shugaba bismillah to jama'a saurara a saurara kuma godiya nake a yau ina da wata muhimmiyar sanarwa da nake so na yi ko za ku dan buɗa wa 'yan jaridu su matso gaba-gaba don su ɗauki wannan bayani mai tarihi wadda zai iya taimakawa ci gaban rayuwar al'ummar wannan ƙasa. na shiga daga ciki oh, ni yan jarida ce sunana bahijja auta kamar yadda kuka sani a ƙarƙashin wancan mulki na fir'aunanci da yawa daga cikin shugabannin jam'iyyun adawa sai da suka gudu suka bar wannan ƙasa tamu don su tsira da rayuwarsu ɗaya daga cikin waɗanda aka matsawa har suka bar wannan ƙasa tamu akwai wata mai basira da iya jawabi ga farin jini kuma matashiya ta zama kadangaren bakin tulu ga tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe saboda faɗar gaskiyarta ba tare da shakkar komai ba jama'a a yau ina mai sanar da ku cewa mariya ismaila za ta dawo daga gudun hijirar da ta yi jama'a saurara jama'a saurara gaba ɗaya mu mu 'yan jam'iyyar zaman lafiya da ci gaba da karuwar arziki ta garkuwa za mu 'yanto wannan ƙasar daga mulkin danniya da ƙabilanci da cin hanci da karɓar rashawa da kuma uwa uba talauci da suka yi mana katutu a wannan ƙasa tamu. Jama'a abin da nake so na faɗa muku shine mu kiyaye doka, mu kiyaye don Allah, mu kwantar da hankulanmu jama'a. 'Yan sanda kar ku amfani da ƙarfi, kowa ya natsu don Allah. wannan taron yana neman kawo hargitsi ba ku fesa musu ruwa ku fesa musu ruwa Malam Suleiman ni ne babban sifetin 'yan sanda lambu Na tashi wannan gangamin ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma zan tafi da kai don yi maka tambayoyi. To, haka ne? Wani laifin na yi? Jima na yan labai, kama shugaban JZCA za ka yi a kan me? To babban sufetan 'yan sanda, sai ka ba wannan matashiyar 'yar jaridar amsa. Ka faɗa wa jama'ar ƙasan nan dokar me muka karya. To mana yan labai, faɗa mata kai dai yallaɓai karan farauta ne na wannan shaidaniyar gwamnatin ta masu cin hanci da karɓar rashawa da kuma rura wutar kabilanci Eh din ku kama wannan mutum maza. Ku sa masa Ni fa babu abin da na Ka sake ni mana. Ku sake ni mana. Wannan ayabun kunya ne. baija kanki ɗaya kuwa? 'Yan sanda sun fesa wa mutane ruwa, amma sai ki yi wa babban fetan 'yan sanda irin wannan tambayar a cikin irin wannan hargitsin? Ha ba nawan, ni 'yar jarida ce, aikinmu kenan mu yi tambayoyi domin mu samu amsa, sannan kuma mu fesa wa jama'a. Wato karatun aikin jarida kike so ki koya min kenan ko? Kinga, na fahimta. Kin iya tsara rahoto. kuma kina so ki yi fice to amma kar ki manta da abin da ya faru ga 'yan jaridu da yawa a kasar nan an kashe wasu wasu kuma ɓacewa suka yi ba a ƙara jin ɗuriyarsu ba kuma sannan wasu sun kwashe shekara da shekaru a gidan kurkuku sai kwanan nan aka fito da su yasir kana jin shugaba salihu yana da ƙarbilanci baija kina ma jin abin da nake faɗa kuwa eh eh mana me ka ce a baina jama'a suleiman shugaban jzca ya zargi salihu da kabilanci bana jin a irin wannan lokacin ko kuma a wannan wurin ya kamata in baki amsar wannan tambayar taki a haba da yasir kundin tsarin mulkin kasar nan ya ba da ikon faɗan albarkacin baki ko kuwa don kai da shugaba salihu duk 'yan kabilan gyare ne kin ga ya ishe ki haka ni ma zargina kike da kabilanci kenan mm, a'a ba wai kai tsaye ba ina dai so kawai na ji tabbas bai ji saurara don allah don wai iyayenki sun fito daga kabilu daban-daban hakan fa ba yana nufin kin zama 'yar ba ruwanmu ba ne am dan dakata yasir ina son na ji labarin ne. masu kallon mu barkanmu da yamma suna na maimuna rulwanu mun katse gabatar da shirye-shiryen da muke yi ne don mu sanar da wani labari da dumi sa yanzu nan muka samu labarin cewa ana zargin shugaban jam'iyyar adawa ta jzta wato suleiman da tunzara jama'a da bata suna a sakamakon jingina wa shugaba salihu aƙidar kafinanci da yi a yau a wajen wani gangami na 'yan adawa a halin yanzu an tsare suleiman amma ya nemi beli sai dai da wuya ya halarci tarbar da aka shirya wa wannan 'yar siyasar da ta yi gudun hijira hmm? wato mariya ismail wannan labarin bai kare ba tukunna amma za mu sanar da ku ci gaban da samu nan gaba zan tafi bana son mariya ta iso bana wajen kowane lokaci daga yanzu Mariya Ismail mataimakiyar shugaban jam'iyyar JZCA za ta kasance tare da mu. Shin kun shirya tarbatta? Mun shirya. A shirye kuke ku tarbe ta? Mun shirya. To madalla. na Salamatu. Ni ne babban sifetin 'yan sanda labo. Na san ko kai wane ne babban sifetin. Da kyau. To ki faɗa mutanen ki su kula da doka. Dan an ba mu umarni mai zafi da makama duk wanda ya kare doka. feto ba sai na faɗa wa mutane na su kula da doka ba domin idan har akwai waɗanda suke karya doka a nan to kai ne da mutanenka babban speto don ba mu gayyace ku zuwa wannan taron tarbar ba ku shiga hankalinku fa kada ku manta da abin da ya faru ga suleiman jima na babban speto ni zan je wajen yar gwagwarmayar mu ta jzca wato comrade maria ta sauka yanzu shikenan za mu ci gaba da samun ku ido kuma ba za mu daga kafa Barka da dawowa gida Mariya, mun yi farin cikin ganin kin dawo. Na gode Salawatu, na gode sosai wallahi. Na ji daɗin dawowa, amma fa gaskiya wannan taron da kuka shirya mun kun burge ni sosai wallahi. <laughs> Ai suna matuƙar ƙaunar ki Mariya, suna so ki takarar shugabancin ƙasa. Kina so ki faɗa musu wani abu ne? Ga lasfika a hannuna. A'a, ba yau ba. Akwai lokacin siyasa na ɗan yana zuwa. yau so nake kawai na shiga jama'a mu gaggaisa don haka dan Allah ko zaki iya kula min da kayana a me zai hana je ki kawai zan kula da komai a jama'a sannunku fa sannunku ina godiya sosai da wannan tarba da kuka yi sannunku na gode sosai Allah sarki wannan dan kyakkyawan yaron fa ah! ah! Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi na farko na wasan kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya na shirin yaƙi da muggan laifuka wanda aka shirya shi a kan gaba da ƙabilanci da maganganun ɓatanci. Yayin da magoya baya suke ta ihu a kawo taimako, mariya ta zube a ƙasa jini yana ta tarara daga raunin da aka yi mata kowane ne ya kai mata wannan hari kuma ma don me ku tuna kuna iya sake sauraron wannan kashin ta adireshin mu yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka kada ku manta ku aiko mana da ra'ayoyinku sa'annan ku yada wannan labari kuma ku nuna sha'awarku a kan sa dandalin sada zumuntar mu na facebook watan dw hausa Daga nan birnin Bon Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku huta lafiya. Siyaki da muggan laifuka.